na misafa la kwimba iyati na de mwira yaki made yandikanu yafenyalu na de mwira yaki de Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan 'yan jarida da yadda suke gudanar da aikinsu da kuma bangarorin da ya kamata su kara kaini a kai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare gama duniya. Assalamu uh, alaikum sunana Jibril Baffa Yola mai Yola. Uh, a gaskiya ni ra'ayina a game da eh, yadda 'yan jarida suke gudanar da ayyukansu wajen wayewa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon covid-19 wato ciwo na coronavirus da ya sha kan duniya a yanzu a iya fahimta ta eh, idan ka cire ma'aikatan lafiya likitoci da ma'aikatan jiya da nurses Eh, ya suke ba da matukar gudunmawarsu a wannan kula da masu wannan ciwo to gaskiya 'yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko kuma ce da suke takawa akan wannan al'amari saboda aksar mutane eh, ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa mafi yawanmu daga gida muke samun labarai daga bbc ko daga voice of america ko daga tvc kamar mu a nan najeriya ko channels tv ko nta news ko dai duka wasu eh, tashoshin watsa labarai mai 8b na gidan rediyo ne ko na eh, television to gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa kuma muna da yaƙini da kyautata zaton cewa 'yan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi saɓanin wannan social media da ake ta kokarin yaƙi da fake news nan da ake ta faɗa wanda yake razana mutane yake daɗa firgita mu gaba ɗayan mu so yan jarida mai suna aiki iya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke a front line ni a waje na suma heroes ne duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji ubangiji allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ka samu kanta sannan mun ji ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da ƙalubalen da suke fuskanta. Assalamu alaikum sunana Samira Sa'ad Zakirai ɗaya daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio ɗin. To a gaskiya ɗaya daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryenmu shiryen shine a da kana fita ka nemo report ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je ka interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program ɗin na kai shafa to yanzu babban kalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu so duk topic ɗin da ka ɗauko za ka tattauna akan shiri shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida sannan abu na biyu an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai zami sannan bugu da ƙari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yi shirin a yi shi babu mutane ba su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake yi a takaice dai ba mu da guest din da za mu interview da su babu hukumomi da za su zo su shiga cikin shirin sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai vox pop da mutum baka san waye shi ba saboda haka yanzu programs ɗin mu dulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaici haka shugabannin gidan suka gaya mana to wa'annan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na covid-19 sai mu bari duniya ta ji ka taɓo 'yan jere sunana abubakar tijjani rabiu da ke aiki a sashen labarai da al'amarin yau da kullum na tasha freedom radio da ke kano ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan kuma haka ina gabatar da wato program na sport harkokin wasanni yawanci labaran babu su duba da cewar yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dai ɗauko labarai za ga za ki ga duk labarai ne da ya shafi harkar covid-19 covid-19 to ko da yaushe kana zuwa kana so ka samu wasu rika to gaskiya muna fama da kalubale sosai za ki ga a yanayin labaran mu da muka jera su za ki ga sai ki ga labarai kusan guda goma goma sha gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran covid-19 wannan yana da nasaba da rufe duk wuraren tarika da gwamnati ta yi tun da dama anan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza da ma'aikata kaza za su taro game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki to rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na covid-19 ba na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni a yanzu samun labarin wasanni yana mana wahala sosai duba da cewa ko da a nan kano gaba daya gwamnatin jihar kano ta rufe gidayen wasanni da ake gabatar da harkokin wasanni haka a duniya ma gaba daya a rufe harkokin wasanni gaba daya to idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro za ka sha wahala kafin ka samu labari guda daya wanda zai bayanin wani abu tun da gaba daya su kansu yan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata to gaskiya a bangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai a da sai ki ga labarai hakkunte suke maka kana aje labari sai ka samu labari sama da guda goma amma yanzu zai wahala ka samu labari guda daya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatar da mai sarau sai dai kai labarin cewar dan wasa kaza ya ba da gudunmawar kuɗi kaza don yaƙi da cutar corona kungiya kaza ta ba da gudummawa kaza don yaƙi daga cutar corona dan wasa ya je an an gwada shi yana ɗauki da ita cutar corona to gaskiya muna samun kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na fita ka ka ɗauko labarai da yake ina fita ina zuwa ɗauko labarai to nan ma haka idan ka fita babu inda za ka je ka samu labarai duba da yadda na gaya miki tun da fari cewa duk wuraren da ake Taruka inda ake zuwa a samo labari babu shi idan kuma wani abu ne ma ya faru kana bukatar za ka yi balansin abinda ake ce balansin kenan to ma'aikatar da za ka je kai balansin kan wannan labari to a kulle take shi kan shi wanda za ka je kai balansin da shi wato ya kamar killace kansa ba zai saurare ka ba duba da cewar ba sa son mutane su dinga zuwa kusa da su kamar yadda misali a harka na crime kamar yanzu misali a harka ta crime kenan harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan yan sanda to yanzu ita rundunar 'yan sandan jihar kano ta ba da sanarwar cewa idan kana bukatar za ka yi magana da ita to sai dai abin da ya zama dole sai dai kai kira wasu a waya ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za a yi zuwa a same su wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare. sauraro a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai da sa'aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, ni zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a gaida zara har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya ko da mun yi tsarin da shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka ba shi ya ce ya koshi har ke daga murya ya sa ka ji ɗazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar tukuna ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci ya ce ya koshi wani Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadon mu da kowa na sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan lami lafiya. Shin daidai ne magana da wasu suke cewa idan ba za ka yi ɗaukar da wani yara ba kar ka haife su wannan na daga cikin batutun da za ku ji sun kunna kai a wannan tattaunawa da muke ci gaba da yi game da sha'anin bara ko kuma almajiranci da yake addabar jihohinmu na arewacin najeriya sannan kuma akwai masu cewa to fa a najeriya kaɗai ake bara ba ana yin shi a ƙasashe irin su masar da mauritania da malaysia da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba kuma sannan idan an gama ganin bayan cutar na ta coronavirus za a bari a zo a dawo a ci gaba da barin ne ko yaya duk wannan abubuwan ne da za su kunuka shirin mu na yau ba ta da bata lokaci ba bari mai da ku ga bakin namu alƙawta wallan me hikimar da kuke gani ne cikin maganar barin almajiranci ko kuma wato karatun allo da ake a wasu zuwa wasu garuruwa wato abin da muke nufi ba wai cewa dole sai garuruwa ba kaga yanzu duk wani gari da ka sani akwai malamin ƙur'ani abin da muke nufi kan yin dole kamar yanzu ai ɗanka kai ne kake da dama ka kai shi secondary school a ilori ko ka kai shi secondary school a lagos ko ka kai shi secondary school a ibadan ko ka bar shi a garin ku ya secondary school haka ya kamata a yi amma ba a yi maka tilas a ce dole ɗanka sai a garin ku zai yi karatu ba na fata ka gane wannan shine babban kuskuren shine muke cewa a ba almajiri misali ya je ya karatu a inda ya ga dama in iyayen shi ne suka kai shi sannan har na faɗi yadda ya kamata a yi cewa iyaye su ɗauki ɗawainiyar 'ya'yansu Allah ya ɗora musu kuma zai tambaye su. amma kana ganin malam wannan abu mai yiwuwa ne don an shayi wa iyayen nan magana cewa lokaci ya yi su rinka ɗaukar ɗawane ƴaƴansa suke karatun nan abin ya ƙici ya ƙici rashin doka ne ya jawo abin da ya kamata a yi sai a yi doka duk wanda yake ɗansa ya kasa ɗaukar ɗawainiyar ɗansa ko ba gaskiya ba ya zamana akwai mataki sannan shi kuma almajiri a ce duk wanda aka kawo maka almajirci wurinka in bai baka abin da za ka ɗauki ɗawainiyar yaron nan ba in yana buƙatar sabulu ka cira da kuɗin shi a rubuta an ban kaza na sai sabulu kaza na kai shi asibiti kaza ƙarshen kamar wata uku ko wata hudu nan da yaron nan zai tafi hutu ka rubuta ga ragowar kuɗinsa ga abin da aka kashe in ya je gama hutu ya dama a ƙara dawa misali shi ma ya zama na doka cewa kar wani aran ma ya karɓi wani almajiri daga hannun kowa sai an ajiye masa kuɗin da zai ɗauki ɗawainiyar wannan yaro da shi sannan kuma an na faɗi cewa kai yaran nan su yawa ana iya cewa kowa ba kamar yadda yanzu ake ba wani zaka ga yana da ɗalibai ɗari wani fiye ma da haka mana a regulating abin ka sa ka'ida cewa yanzu a jiha kaza ko a wuri kaza ko ba gaskiya ba to kuma sai dai matsalar su ma ba za su yi domin ajujuwan almajiran su cike ke dab primary ɗaya za ka ga aji guda akwai mutum 190-180 ya za kana da kututture a idan ka cewa ni ya cire haƙi a idan akwai fargaban malam da ake cewa iyayen yaran nan ma fa idan an matsa musu cewa sai sun ba da wani abu ba su wasu daga cikin iyayen ana zargin cewa sukan ɗibo a ne su turo su almajiranci saboda ba su da yadda su malam isan an kafa wannan doka cewa kar mai karantar da alkur'ani ya karɓi ɗalibi sai an shi abin da zai rika ɗaukar ɗoyin ɗalibin nan da shi zai karɓa ai duk rashin doka ne ya ja wannan amma kana ganin za ta yi aiki mana ana magana dokoki a kasar nan ba wanda ya karba hukunci karya doka in akwai hukunci in ka karya doka aka yi maka hukunci ko ba gaskiya ba ba za ka sake karya ba kuma wanda bai karya ba ba bai karya ba. Shek Albani eh, me zai hana tun da kai dama can kafin ka shiga ma gwamnati kai malamin addinin musulunci ne kuna zuwa wa'azi kuma a gidanku ka ce kai ma kai karatun allo me zai hana ku yi doka ta yadda za a ta tafi a tsakiya kila kamar inda wasu ke cewa a yi fasalin da za a iya yin karatun imma dai a gidan ko a unguwa ko kuma a garin amma da tsari wanda gwamnati ta shiga ciki dumu dumu ko da bata sa kuɗin ta ba to alhamdulillah ai wannan ne tsarin da muke kai ah, ko da mun yi tsarin da kyan shi irin su wannan malamin wanda yake kara abincin shi wanda aka bashi ya ce ya koshi har ke daga murya misali shi yasa ka ji ɗazu yana ta da maganan cewa yanzu an samu wannan tambayar tura ban bambance ya kowa da waye saboda shi ya bashi abinci ya an samu abu na farko shine abin da tsarin mu kenan da muke kai guri na ce maka oganka ya kowa kake so ka karewa albani albani albani ka bani amsa waccan tambayar na maka abinda nake faɗa nan shine tsarin mu dama yanzu ka je ka kalla yaran da aka keɓe su wanda aka kawo mana daga wasu jihohi saboda mahimmancin almajiri da mutuncin shi sai muka keɓe su a waje ɗaya muka ba su abinci aka sa likitoci suka duba su a ciki suka ware wanda suke da wannan matsalar ta wannan cuta ta corona aka ba likitaci likitoci dama suka ba su magani daga ƙarshe in ka kalle su zaka gan su jiya sai yana ta ɗauka duk sun ɗauka aka mayar da kowa gidan shi to tsarin da minister of education ta ɗauko shine wa'innan yaran bayan an mayar da su to mu kuma a matakin jiha za a duba a bibiya shin sun isa gida din bayan sun isa gida za a je a gaya ma iyayensu ana son kowanne yaro a sa a makaranta gwamnati eh, za ta ɗauki nauyin uniform ɗin shi za ta ɗauki nauyin karatun shi dama education a kaduna state free ne yanzu free education muke yi so gwamnati za ta ɗauki wannan me yasa gwamnati take wannan gwamnati tana so ta ma almajiri gata ne ko mai bara gata shi a maganan shi ya faɗi abubuwa da yawa wanda shi ke tayar da hankalin kowa kai da kanka zaka wuce ka ga yaro dan shekara takwas ko bakwai yana bara kuma ranar laraba sai a ce sai ya kawo ɗari biyu a ina a wajen malamin zai ce masa sai ya kawo makarantar allon da yake karatu makarantar allo kuɗin laraba ya zai ya samu yaro dan shekara takwas ko tara ya zai ya samu wannan kuɗin za ka same su suna bara za ka same su suna dako to ta zai iya samu karatun zai kowanne sannan na biyu abin da nake ƙara faɗa nake maimaitawa asalin matsalan nan tana komawa ga iyaye ne idan ba za ka iya ɗaukar nauyin yara ba ɗanka ba za ka iya ɗaukar nauyin shi ba ba inda ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kai ta kaza ka auro wannan ka auro wancan a haifa maka yaran da ba za ka yi daukar nauyin su ba dan kai Allah zai tambaya ba malami ba malami wakilin uba ne idan uban ya yadda kana nufin ƴaƴan ne suka iya yawa da yawan su wallahi tallahi na sani ina faɗa ina azumi na san me nake faɗa akwai yaron da malami ne a nan nan igabi local government aka kawo yaron bara sai dauke shi mai da shi dan gidansa yana zuwa gidan shi ya ci abinci ya musu wanke-wanke ya tafi makarantansu sai ya ga a ah, bari ya sa shi a makarantan allo a bari ya sa shi a makarantar boko afwan sai ya sa shi yaron ya gama firamare ya je js1 ya je js2 ya je js3 ranar sai aka ce mahaifin ya zo da mahaifin ya zo suka zauna suka yi kaza sai mahaifin yake ce ma mutumin ni fa ba na kawo ɗana ba ne ka sa shi makarantar boko ni na kawo ɗana ne ya dinga zuwa yana ayyuka yana tara kuɗi saboda idan damuna ta zo yi taimake ni in yi noma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abin da yaron yake faɗa ina a Kaduna a nan sunan wanda ya ɗauki yaron Malam Khamis sunan shi Malam Khamis shine director na religious affairs na Kaduna state a Beru yana nan bai mutu ba yanzu ku na faɗa maka sunan ne dan in kawo maka misali a gidana yanzu ina da almajirai sun kai uku wanda za su zo in ka tambaye za su ce maka idan suka koma ana ce musu ina zanin sallan mama ina shaddan mahaifiyata a baba me kuka kawo za yi idan dai mutum yana da imani yana da imani dole ya kalli wannan abun ya taba mai zuciya ba muna cewa duk polisin da muka kawo ko polisin da gwamnati ta kawo ɗari bisa ɗari gaskiya ba ne dole za a iya samun kurakurai amma duk abu in ya zo a mai kallo na gaskiya kar mu dinga siyasantar da al'amura kuna ganin wannan mu dauka idan ba ni ne abu ba duk abin da aka kawo ba mai kuna ganin wannan fasali da za ku yi zai samu karbuwa wurin iyayen da suke da wannan irin wannan tunanin a irin wannan tunanin da ka buga wancan tunanin da ka ka je ka tambaya yanzu ai yan bias na nan general muhammadu buhari allah ya kara masa lafiya allah ya dora shi akan daidai ya kankanta kurakuran shi ya yawaita alkhairan shi da daidan shi me yasa aka kafa yan bias wannan rigigimun da suka zo gwamnatin tarayya ta ce a nemo malamai kamar jihar kaduna an basu su malaman tsangaya a kawo mutum ɗari za a zo a yi musu samina a koya musu ya kamata su kansu malaman suna bukatan a nuna musu ya za su yi su dogara da kansu malaman almajiran malaman almajiran su kansu malaman allan yana da yawa yana bukatan a gaya musu amale shi ana yin almajiranci a masar ana yin almajiranci a murtaniya ana almajiranci a Morocco ana almajiranci shin irin namu na Najeriya suke za ku irin nasun ku shi ne muke so su gani idan suka ɗauko da yardan Allah fatanmu da burin mu Allah ya sa mu irin wannan Allah ya ba mu daman da zamu irin wannan wani yaro almajiri ya kalle ka ya tuna a lokacin ka shi da ya zama kaza. Wancan magana da kai ni ma misali nake son buga maka misalin da ka buga na almajirin can da aka ganshi kuma baban shi ce yana sa rai ya bashi wani abu. Hmm. kana ganin iyayen irin waɗancan almajiran da suke sarin a kawo musu wani abu za su iya yarda da wannan sabon tsarin da kake tanan za ku zo da shi akwai mutanen da duk abin da ka kawo a wajen su ba mai kyau bane hakuri za ka yi in ka san gaskiya ne a zage ka a aibanta ka fatan ka shine abin da ka kawo Allah ya sa ya ci gaba ya dore amma duk wani aiki kar ka dauka akwai wani aikin alkhairi ko kai annabi ne sai wani ya kushe ka yanzu ana sa ran in corona ta tafi kamar inda wani daga cikin shugabannin malaman makarantun allo na tsangaya wanda kuma da kanku ya zo kun yi tsari a tsarin gwamnati na mayar da almajirai ya gaya mana murya amurka cewa ana sa ran in corona ta tafi za a dawo da almajirai yanzu me tsaye matsayar gwamnati in corona ta tafi almajirai za su zauna a gidajen su aiki wannan tsarin ya fara mu abin da muka ce bayan corona kowa zai koma ya ci gaba da ayyukan shi kowa zai ci gaba za a ci gaba da duk karatuttukan da ake yi na addini da kowa da komai komai zai koma insha Allahu a bisa ka'idan da gwamnati ta dora wanda yake Allah zai tambayi mai girma gwamna ne abin da shi haƙƙin mutanen jihar Kaduna da ƴaƴansu da manyansu da iyayensu yana kan haƙƙi yana kan shi ne Allah in komai ya koma daidai komai karatun addini da masallatayya na juma'a da tafsiri a taro da komai idan korona ta koma ta wuce insha Allah komai na addini za a ci gaba da yi hadda almajiranci komai in dai ya koma in dai karatu ne da ka sani almajiranci karatun almajiranci ba bara ba ba bara ba ba bara ba ina maimaitawa in dai karatu ne karatun zaure ne ai kuma maganar da ake a ce wai yara sun taso ba su da iyaye mutum ya karanta tarihi akwai mutanen da malamai na irin imamul bukhari ya tashi maraya ne amma mahaifiyar shi guziri ta bashi ya tafi karatu a gaishe ku malamai to jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri na wannan lokaci sai kuma rana wata lokacin da zamu kawo muku shirin mu na karshe kan wannan tattauna da muke yi inda kuma a cikin shirin na karshe zamu ji hujjar da ake bayarwa na cewa duk wanda zai dauki ɗansa ya kai wani malami da sunan ya koyar da shi ko kuma ya sa shi bara to shi mai dan mahaifin kenan ya zo da wani abu a hannunsa da zai bayo malamin ko kuma makaranta din kuma me zai faru ga malamai ko kuma iyaye da suke cewa su ba sa son ma yaran nasu su yi boko sun fi so su yi karatun islamiyya kawai ina ko magana da wasu suke cewa ba za ka iya koyar da wato addinin islama da chok ba wato alli kenan sai dai da allina duk wannan suna cikin batutuwan da za mu tattauna a shirin mai zuwa yanzu kan a madadin su malaman namu da kuma shi wakilin namu isa lawan ikara ni ne ali kan sokoto nake muku bankwana daga nan washington dc sai mun dawo muku da wani sabon shirin a mako mai zuwa na huta lafiya. volver. madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shiryenmu mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.